daga nan washington a gundumar columbia sashin hausa na murya amurka ke magana akan mitoci 16 da kuma 25 a birnin yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM. Baya ga haka muna nan ko da yaushe a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 19 ga watan Mayun shekarar 2016. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Kalmasi Garba. muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi wato sha 11 na safe kenan a nan Washington DC. Bari mu fara da kanin labaran duniya. Ministan sufurin jirgin saman Masar ya ce mai yiwuwa aikin ta'addanci ne musabbabin faduwar jirgin saman Masar ba wata matsalar na'ura ba. lauyoyin wani ɗan turkiya ɗan asalin ƙasar iran wanda aka kama a watan maris kan zargin haɗa baki a saba takunkumin da amurka ta kakaba ma iran sun buƙaci kotu ta bada belin sa sannan ƙasar china ta bukaci amurka ta kawo ƙarshen sintirin da take yi daura da gabarta bayan wani abin da hirkwatar pentagon ta kira gamo mai haɗari to bayan da aka kubutar da ɗaya daga cikin 'yan matan cibok daga dajin sambisa 'yan majalisar dokokin amurka shila ta yi kira ga shugaban muhammadu buhari da ya ƙara ƙami wajen ganin an ceto sauran 'yan matan domin suna raye waɗannan 'yan mata suna raye saboda haka a ceto su za kuma ku ji fashin baki kan shirin na najeriya na samar da guraben ayyuka har guda dubu shida domin magance zafin cire kuɗin tallafin mai shin hakan zai yi wani tasiri sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani amma fa duka sai an sha labaran duniya assalamu alaikum masu saurare ga labaran ministan sufurin jirgin saman masar ya ce musabbabin faduwar jirgin saman masar wanda ke kan hanyarsa ta zuwa birnin al'ahira daga birnin paris ya fi kama da aikin ta'addanci fiye da duk wata matsalar na'ura ministan sifiri sharif fati ya yi magana kan faduwar jirgin ne a yayin da ake ci gaba da neman tarkacen jirgin mai dauke da mutane 66 a yankin tekun mediterranean wanda ya ɓace daga mahangar rada a yau dinnan alhamis jim kaɗan da shigarsa sararin saman masar a tafiyarsa mai tsawon sa'o'i hudu daga faransa rahotannin farko daga kasar girka na nuna cewa an hango wasu abubuwan da ake kyautata zaton tarkacen jirgin ne amurka na taimakawa wajen aikin cetowa da kuma gano jirgin daga sararin sama ta wajen amfani da jirgin nan samfurin p3 orion mai dogon zango ya kamata mu tabbatar mun san duk wani abin da ke da nasaba da abin da ya faru ba a mai da hankali kan wani hasashe guda ko kawar da wani ba a cewar shugaba francois olan a wato ga manema labarai a birnin paris a yayin da ake tabbatar da faduwan jirgin ya ce gwamnatin faransa na aiki tare da hukumomin masar da girka wajen neman baragwazon jirgin kamfanin jirgin na egypt air ya ce tuntuɓa ta katse tsakaninsa da jirgin samfurin airbus a320 da misalin karfe da rabi na safi agogon alkahira yayin da jirgin ke da nisan mita 11,000 daga ƙasa kuma ya shiga sararin saman masar da nisan kilomita 16 kawai lauyan wani dan turkiya dan asalin kasar iran wanda aka kama a watan maris kan zargin haɗa kai a saba ma takunkumin da amurka ta kaba ma iran sun buƙaci kotu ta bada da sa kan dala miliyan hamsin kafin a fara shari'ar sa. reza zarab na ɗaya daga cikin mutane uku da ake zargi kan abin da masu gabatar da ƙara suka ce wata munamuna ce ta tsawon shekaru biyar wato shekaru biyar ta miliyoyin daloli da aka yi a madadin gwamnatin iran da wasu kamfanoni iran ta sha fama da jirin takunkumin tattalin arziki da amurka ta kakaba mata tun daga shekarar 1979 da suka hada da hana duk wata hudar kasuwanci tsakanin kamfanonin amurka da duk wani kamfani mai alaka da iran ko gwamnati waɗancan sun bambanta daga takunkumin da suka biyo baya waɗanda aka akaba mata saboda shirinta na nukiliya waɗanda aka ɗage mata a farkon wannan shekara a watan maris an tuntuɓi wato an tuhumi zarrab da mukarrabansa da amfani da wasu kamfanoni a iran da turkiya da wasu kasashe a duniya wajen gudanar da harkar cinikayya ta yadda bankunan amurka ba za su san cewa ana harkokin ba kasar china ta buƙaci amurka ta kawo ƙarshen sintirin da take yi daura da gabarta bayan wani abin da herkwatar tsaron amurka ta pentagon ta kira gamo mai haɗari tsakanin wasu jiragen yakin china samfurin jet da wani jirgin yakin amurka pentagon ta ce wasu jiragen yakin china samfurin jet sun ta sakeyar wani jirgin saman amurka na sintiri yayin da yake shawagi irin yau da kullun ranar talata a sararin saman ƙasa da ƙasa a yankin tekun kudancin china To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc za mu fara rahotannin namu ne daga najeriya amma za mu ɗauko bakin labarin ne daga nan amurka inda bayan da aka kubutar da ɗaya daga cikin matan cibok da ƙungiyar boko haram ta sace wata majalisar dokokin amurka shila ta yi kira ga shugaban muhammadu buhari da ya ƙara kami domin ganin an ceto sauran 'yan matan so my message is to president buhari you have a military you have the africa command sakona ga shugaba muhammadu buhari shine kana da karfin dakaru har da na afirka da za su iya bada tallafi dole ne a daina kawo rudani a cikin rundunar sojin kasar ya zama dole a samu manufa guda saboda yanzu wannan yarinya da aka ceto na tare da dimbin bayanai masu amfani wannan dalili ne ya sa ya zama dole a nemo inda sauran suke da waɗannan bayanai da kake da su ya kamata a nemo waɗannan 'yan mata a ceto su waɗannan 'yan mata suna raye saboda haka a ceto su Rescue the girls now. Save the girls now. The girls are alive. Save the girls now. Kalaman 'yan majalisar dokokin Amurka kenan, wato Shila. To a Najeriya har ila yau wani babban malamin addinin Islama daga Jami'ar Al-Azhar da ke kasar Masar ya gabatar da wata lecture domin janye hankulan matasa daga ayyukan ta'addanci a Abuja. tare da nisanta koyar wato nisanta koyarwar da addinin islama ta yi na cewa abubuwan da 'yan boko haram suke yi ba su da alaka da wato koyarwar addinin islama daga abuja ga rahoton da nasiru adam el hikaya ya aiko mana a takfiri jini a Sheikh Ismail El Ilori ke gabatar da kasidar kore Boko Haram daga duk wata alaka da musulunci a taron zaman lafiya da manyan malamai daga Jami'ar Azhar ta Masar suka yi Abuja karkashin inuwar Majalisar Musulunci ta Najeriya bisa jagorancin Sultan Muhammad Sa'ad Abubakar. ta'ala Inda Allah mahalicci ya so, da ya halicci mutane su zama ɗaya ta kabila da addini, amma Allah ya halicci mutane mabambanta ta kowane bangare. In ji babban bako daga Jami'ar ta Azhar Sheikh Ahmed At-Tayyib da ya doguwar lacca kan nuna ba dole a lamuran addini haka Haka nan musulunci san biyar da wani ya kashe wani ba tare da hakkin shari'a ba. A nan Imam Abdul Jalil Dabo na masallacin Uthman bin Affan ya ambaci yadda suke fassara 'yan ta'adda da yake ganin na da bambanci da yadda Turai ke ɗaukar ta'addanci. Su Tura suna ɗaukan cewa duk wanda ya tsaurara akan addini ya tsaye da gemu ya dage wando ya rike alkur'ani ya rike hadisai ya ce da su zai addini ya kyamaci zina ya kyamaci abin nan da sauransu to suna daukan kaman wannan tsaurarawa ne ka dawo dai ga kanan dai wani suku-suku haka in an zo zuwa masallaci a ganka a masallaci babu laifi kuma kila ma wani lokaci idan za a dan sha giya ma dan ka dan ziyarci wurin haka da dan tunanin cewa ai don a sami haɗin kai taron da ya haɗa 'yan ɗariƙar Tijjaniya da wasu alus sunna da aka gayyata har ma da mabiya addinin Kirista sai ya Aliyu Ɗahiru Bauchi ya yi wannan kan da garkin ko nuna damuwa. Ka tsaya ka ringa cewa eh bidiyo wane ne duk wannan baki ba kai ta faɗa daga gare za gane amma akwai maganan munkin fahimta a tsakani amma abin da ke tashin hankali ka ce mutum ma shi ba musulmi bane gaba daya da ka ce haka ba shi kenan fa yanzu ka dauke ka dauke shi kafiri ka dauke shi ka abun yanka ne saboda haka ba kai shirin ma ku daidaita ba. Shi ma Bishop Augustine Kasujja shi ya wakilci 'yan ɗariƙar Katolika a taron inda ya ce ya karanta izo sattin na alkur'anul karim har ma ya sa wani abokinsa ya masa tambayar me yasa ma ba zai zama musulmi ba ne. I told him to become Muslim or to become a wannan nufin Allah ne mutum ya zama musulmi ko kirista in ji bishop kasujja mahalarta taron irin su dr ed hong da ado buniyadi na murnar nasarar dawo da zaman lafiya arewa maso gabas da aikin kawar da tsaurin ra'ayi saboda Allah yana sane da mu kuma Allah yana sane da shi yake mai da wanda yake so ya zama ya bi tafarkin shari'a ko kuma wanda yake cikin wani addini daban wannan hannun Allah yake ciki ba dan adam yake da shi ba ba ma doguwar magana ba ce fa matar shugaban kasa ce ma ta yi magana a gwamnatin da ya wuce kuma shugaban kasa ma mun je gabansa sau goma sha biyar a yi magana mu koma ƙauyukan mu ya gagara yanzu buniyadi da jama'a ana karatu ana kasuwa an koma activities kamar da kiyashi tun da aka koma buniyadi ko kiyashi ba wanda ya mutu a wurin wannan dai taron ya biyo bayan wani taro ne da shugaban majalisar musulunci na duniya rabi datul alamil islami sheikh abdul musin a turki ya zo najeriya da nuna rashin fahimtar akidar musulunci ta gaskiya ke sa wasu zarmewa nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya madalla da nasiru to yanzu kuma sai batun yajin aikin kungiyar kwadugu a najeriya bisa dalilin cire tallafin mai da gwamnatin ta yi inda jihar kano rahotanni ke cewa 'yan kungiyar ta kwadugo sun garkame wasu muhimman wurare a jihar a yau ga wakilin murya amurka mahmud ibrahim kori da karin bayani tun da sanyin safiya ne kungiyar kwadagon ta kano ta rarraba wakilanta na rassa daban-daban domin tabbatar da cewa ma'aikata sun yi biyayya da wannan umarni ba ga garkame sakatare audu bako da gidan murtala waɗanda ke ɗauke da galibin ma'aikatu da hukumomin gwamnatin jihar kano jami'an kungiyar sun hana gudanar da ayyuka a wasu daga cikin bankuna da makarantu da asibitocin gwamnati haka zalika alƙalan kotuna ba su sami zarafin zama ba barista mustapha muhammad wani lauya ne da ya bayyana a harabar babba kotun kano da nufin gudanar da aikinsa mun zo kotu mun tara ko ina an kukkulle mun samu wasu daga cikin ma'aikatan kotun a waje suna gaya mana cewa ai sun shiga wannan yajin aiki na ƙasa da ƙungiyar kwadago ta kirawo gaskiya ba mu ji daɗi ba amma barista tun jiya aka ce an fara wannan yajin aiki eh to mu jiya idan ma an fara ajiya din kamar yadda aka sanar a ƙasa gaba ɗaya zan iya cewa wasu daga cikin kotunan mu jiya ba su bi wannan umarni ba to amma yau kuma sai muka ga abin ya canja abin da muke kallo dai kawai shine idan wannan yajin aiki da suka shiga zai iya kawo wata masala ko kuwa canji ga halin da talaka ike ciki to sai mu ce ɗari bisa ɗari muna goyon bayansu. misali farashin man fetur ɗin an ce ɗari da arba'in da hudu ba wanda iji daɗi domin tun da aka mai da shi ɗari da arba'in da biyar ɗin nan farashin abubuwa a gaba ɗaya ya tashi a kasuwa to idan har za a iya cinwa wani ƙuduri wanda zai iya janyowa a samu sauƙi ga talaka to muna goyon baya Ko da yake kasuwanni da sauran cibiyoyin cinikayya a sassan birnin Kano sun ci gaba da kasancewa a buɗe, amma kwamarar Kabiru a domin jibir da ke zaman shugaban kungiyar kwadagon ta jihar Kano ya ce sun ci galaba ya zuwa yanzu, musamman idan aka kwatanta da yadda al'amarin yake ajiya. Ina so yin amfani da wannan dama sanar da al'umma musamman na jihar Kano cewa ba muna yin wannan yajin aiki ne domin kashin kanmu ba ko don ba ma kaunar mai girma janar muhammadu buhari muna yi ne domin mu nuna cewa wani tsari da aka yi ba a yi shi bisa ka'ida ba musamman akan karin kuɗan wutar lantarki da karin man fetur duk muna sane da cewar dama za a cire wannan tallafi domin ba a ma saka shi a cikin kasafin kuɗi na 2016 ba amma kuɗin da aka saka wa litan man fetur ɗin ne muke adawa da ita cewa yayi yawa kuma mun tabbatar da cewar ko ba daɗe ko ba jima 'yan najeriya za su fahimci cewa abin da muke muna kan doron gaskiya kuma insha allahu gaskiya za ta yi halinta a hannu guda kuma gamayyar kungiyoyin fararen hula sun gudanar da zanga-zanga domin nuna kyamar su ga ƙarin farashin man fetur da gwamnatin tarayya ta yi kwamarar musa bashir shine sakataren gamayyar Oh, za mu ta yi har sai gwamnati ta janye wannan hukunci da ta yi na rashin tausayi da imani ta mai da kuɗin man fetur yadda yake a da ta ce saboda talaka ta yi a'a ba don talaka ta yi ba ita kanta ta sani ya za ka ce talaka ya biya kuɗi sama da yadda ya saba sannan ka ce dan shi kai komai an ƙara kuɗin kamar yadda muka yi kuɗin shinkafa kuɗin komai ya ƙaru kuɗin nefa ya ƙaru yau mun waye gari kuma kuɗin fetur ma ya ƙaru Ƙungiyoyin dai sun ce za su ci gaba da nuna kyamar tasu ga wannan mataki na gwamnatin tarayyar Najeriya har sai sun cimma nasara ga wadarin da suka sanya a gaba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. To dangane da wannan lamari na cire tallafin kuɗin mai ne da kuma walhalin da 'yan Najeriya ke ciki, gwamnatin Najeriya ta bayyana shirinta na samar da guraben ayyuka har guda dubu shida. Wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina ya mana dubi kan wannan mataki. hassan gimba ahmed wani kwararren ɗan jarida ne a nan abuja babban birnin tarayya da kan yi sharhi kan al'amuran yau da kullum kuma na kallon yadda gwamnatin tarayya ta ce za ta yi amfani da kudaden tallafin man fetur din wajen samarwa matasa sana'o'i ta fuskoki biyu. Gwamnatoci sun sha fadin abubuwan da za su yi wa jama'a amma ba a gani a ƙasa. Ita gwamnatin tana da abu biyu da ke tattare da ita. Ah, na farko ba taɓa yin gwamnatin da aka yadda da ita kamar wannan ba domin kuma ana gani kan cewa shugabanta Muhammadu Buhari mai gaskiya ne da rigon amana. Na biyu kuma ba taba gwamnati da aka jima jama'an ƙasa na bata uzuri kamar wannan ba. Wannan kuma domin jama'an ƙasa suna gani kan cewa yana da nufin alheri to kamar yadda aka haƙura aka ba da uzuri har aka shekara guda yanzu ne dan kwana biyu uku nan da ya fito shi ne suka faɗi abubuwan nan da za su yi aka ce an fara da yana baje to yana ga in aka yi haƙuri aka ƙara bata uzuri zuwa ƙarshen shekarar nan to za a ga ko za a ci gaba da yadda da ita kuma cewa yanda aka rike ta da amana aka ganta mai gaskiya din za ta cika wannan ko ba za ta cika ba. Tuni 'yan Najeriya ke ci gaba da bayyana ra'ayoyi masu cin karo da juna. sunana Saba Imamu Gaishuwa ni a kikarin gaskiya maradun gwamnati da kake faɗa a takarda tabbas maradu ne masu kyau amma wajen aiwatar da su na kokon domin tun daga hawan wannan gwamnati wata goma sha ɗaya abubuwan da ake maradu har yanzu ana cewa me hakuri me hakuri tun muna uzuri to yanzu har mun so kokawa saboda haka ni ba tunanin abin da aka can nan za a yi za a iya aiwatar da shi gaskiya ina shi ku sai da ina gani Allah ya sa jarabu wannan kuɗi da aka cire na talla subsidy na mai da za a tallafa wa matasa domin su samu aikin yi a gaskiya yin wannan din yana da kyau in za a faɗi alkawari a cika dan faɗa a cika shi ne an yi a baya ba a cika ba sau ba ɗaya ba ba biyu ba ake magana akan mai akan ƙari subsidy nasa sai a cire kuma ba a taimaka talaka ba saboda bakke muke so wannan din muna so gaskiya shugaban ƙasa ya duba wannan abu a gani a ƙasa. Baba waziri mai sandari. Cire subsidy in mu alheri ne a gare mu duk mu mutanen Najeriya mu social mu matasa. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To yanzu agogo na cewa karfe goma sha ɗaya na safe ne da minti kusan goma sha bakwai a nan Washington DC yanzu kuma ga Jimai Ali da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin kuma yau cikin yardar Allah Alhaji Mai Malabu ne babban sakataren jam'iyyar APC zai yi da ba za amsa ga dukkan tambayoyin da aka masa a wannan fili na sai bango ya tsage. Haji Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. shi sunana Suleiman ina kira daga Kadalo Kadgannan abuja a da sun ofisa na kungiyar murya ma'abota kafafen yada labarai a ina babban bako barka zuwa wannan fili mai albarka tambaya ta ta farko shine ba zan manta ba a zamanin marigayi umar musa ya raduwa allah ya ji kansa akwai wani ruwa da ake jawo mana zuwa wani babban tafki da ake jawo mana a wani za mu samu boda a arewacin najeriya a cikin arzikin arewaci ya karu da ma kasa baki ya karu to rashin umar musa sai wannan aiki aka tingine shi shin mai girma sakatare kuma za ku iya ko ku a kudin ma wannan abin kuma ba za ku iya jawo mana wannan kayan ci gaba ba tambaya na na biyu lalle gwamnatin kuma shaida tana yaki da dan yan ta'adda a kasar nan amma kuma kai to jam'iyyar apc inda ta ba da ƙarfi ta ba da ƙarfi akan yan ƙungiyar boko haram amma kuma akwai faɗan fulani da muke yawo na ake fama da shi a kasar nan shin me za ka faɗa wa talaka ana jira za ka gamsa su wannan ko da ba a yi ba mu tabbatar da za a yi ne wa babban ba bako fata alkhairi da fatan za ka koma gida lafiya na gode. alhaji mai akwai abin da za ka gaya ma wannan mai sauraron. eto eh ina ga kamar shi magana dawo da zaman lafiya da shugaban muhammadu buhari ya yi bai takaita shi akan boko haram kadai ba idan mai tambaya din yana kula da abin da ke faruwa akwai maganar sa ta mutane da kuma Eh, sauran abubuwa da ake na ta'addanci sannan kuma akwai maganar sace-sacen shanuke da sauransu da ake yi kamar ai mun amsa irin wannan tambaya da wani ya yi daga kano ne ko katsina ne abin da ya shafi eh, zamfara kebbi da kaduna da sauransu da kuma maganar ainihi boko haram da yake arewa masa gabashin kasar nan idan shi mai tambaya na kula akwai matakai na musamman da aka ɗauka na tsaro saboda dakile wa'annan ayyuka na ta'addanci kowane iri ne duk wa'annan abubuwa da muke faɗa sauki yana samuwa kuma insha Allah za su zama tarihi nan ba da daɗewa ba sannan kuma maganan ah, ruwa da kai jawowa ruwa shi kasafin kuɗi wannan na shekarar nan ka gani ko ka ji kuma gwamnati ta demokradiyya ana zaɓen ta tsawon shekara kuɗi ne kafin kuma wani zaɓe to kowane shekara kuma akwai kasafin kuɗi da ake yi kuma ana yin shi daidai da abin da ya addabi ƙasan da kuma abin da za a yi wa kasan saboda a dawo da wasu matsaloli a yi su a magance su na wannan lokacin insha Allah duk abubuwa da na ci gaba duk abin da zai kawo wa Najeriya ci gaba wannan gwamnati za ta yi shi ba abun gaggawa ba ne abu ne da ya kamata mu ma mabiya mu bai wa kawunan mu haƙuri dole na za mu yi haƙuri saboda halin da muka tsinci kanmu a ciki tunda kuma Allah cikin ikonsa ya arzuta mu da shugaba na gari sai mu masa addu'a duk shawarwari na gari kuma sai mu gabatar da su babu wani abin da ya gagari addu'a saboda wannan zaman lafiya da aka samu da wannan shugabanci da aka samu ma duka sakamakon addu'o'inmu ne saboda haka ina gani kamar mu ci gaba da addu'a na gari sannan kuma mu ci gaba da hakuri insha Allah za mu samu biyan bukata to ka tsana ku ba mutum na gaban akwai wanda bai yi tambaya ba to Abuja kun kare ne a'a saura mutum da ya hajiya to ba shi ya yi sannan mu koma katsina ya karanta mana wanda wanda aka rubuto abuja salamu alaikum wa alaikum salam mai magana babaji mai dallan jigawan bodori a na faɗa karamar hukumar na faɗa jihar gombe to tambaya ta ga babban bako shine dangane da maganar join account din nan da aka yi sai kuma yaran mu wayanda suke karatu a kasashen waje suke korafi ta wanne hanya tallafin da ake basu na ci gaba da karatunsu zai gudana sannan kuma mai girma janar muhammadu buhari ya ba da sanarwar cewar za a dakatar da duk wata tallafi da ake bawa ɗalibanmu da suke karatu a ƙasashen waje saboda kamar ƙasashe irin su gini su kenya su kanada makwabta da yaranmu suke zuwa karatu a can suna amfana a shekara da miliyoyin kuɗi waɗanda ana kallon in aka dawo da su aka inganta makarantunmu na ƙasa komai zai daidaita za a dawo a riga karatu cikin gida sannan tambayar tawa ina so in yi tambaya waɗansu da mu da suke karatu a ƙasashen waje 'ya'yan talakawa ne yaya tallafin da za a ba wannan yaran talakawan zai gudana sannan kuma ina so in yi tambaya ga yadda gwamnonin jihar nan suke aiwatar da ba da mukamai a ƙananan hukumomi da kuma mazaɓu-mazaɓu shin rashin kuɗin da za a biya ma'aikatan ne sai kiga local government sai kiga jiha ɗaya an haɗa kamar local government bakwai ko lokal gamman biyu an ɗauki kamsila ɗaya in kamsilolin su guda goma ne sai a ɗauki a mayar da mazaɓu biyu a ba su kamsila ɗaya rashin kuɗin biyan To Alhaji Mala cikin tambayoyin nan wanda baka ansa ba shi zaka ba shi ansa. Eh to ina ga kamar maganan tallafi na kuɗin karatu na eh, 'yan makaranta da ya ba da ansa a kansa ya ce shugaban ƙasa ya yi bayani a kai. so ina ga baya bukatan wani karin bayani saboda shi kansa ya ga dalilai da ya sa aka yi hakan duk abin da ya faɗa yana ga kamar ya baiwa kansa ya baiwa kansa an sabaton To mm. Katsina kun ce akwai waɗanda suka rubuto tambaya idan ciki akwai tambayar da bamu ansa ba za mu ansa gare ku. Yau Hajiya da mai wajen zai ce kuma guda shi ɗaya ta fito daga hannun Usman Matika da Yawar Suwa kamar kuma Musa Jari Kamar yana kamar shi da kuma ba yana magana ne akan wani mataki wani kuɗi ne da gwamnatin da ta yi tallafa ma musamman matasa sa wannan ma ya riga ya an sami cece tambaya ta biyu kuma ta fito daga haɗin ruwa ya fi sulan muhammad zai masayyan da kuma kaji da malika shi kuma sun ce shi wani kuɗi ne gwamnatin najeriya ce ma mata musamman bangaren kiwon lafiya ba da ganin yadda cewa asibitoci karanci da magunguna hatta na sa ga labai sauran haihuwa da sauran To, mai kaji tambaya ta ƙarshen nan game da ta... Ban ji eh. tambayar na shi ya ce me wani tadadi gwamnati ta yi game da inganta asibitoci domin a inganta lafiyar mata tunda mata ne suka fi wahala a musamman mata masu juna biyu da yara. a yi wannan ajiya suna daga cikin alkawurranmu kuma na ce a yi haƙuri za a gani saboda maganan ilimi maganan noma maganan asibiti da sauransu wayannan suna daga cikin alkawaran da aka yi wa 'yan najeriya kuma za a inganta su kuma duk tunanin da ake ma dukkan yadda asibitoci suka zama ba su da wani katabin mutane e, za su fita kasashen waje saboda neman magani da sauransu ana duba hanyoyin yadda za a inganta wannan kuma a dawo da martaban da kulawa yadda aka san asibitocinmu suke a dawo da mutuncin su kuma a sa 'yan najeriya su eh, yadda a zuciyarsu cewar yanzu za su iya su je asibiti kuma a yi musu magani ba tare da sun je ko egypt ko india ko wani wuri ba wannan duk suna daga cikin alkawuran da gwamnatin nan ta yi kuma insha Allah babu wani magana kamar yadda na maimaita ɗazu babu wata alkawari da aka ɗauka wa 'yan najeriya wanda za a saba babu shi insha Allah wa'annan su ne dalilai da yasa ake taskace dukiyan kasan saboda a samu kuɗi da za a yi wa ƙasa aiki dole ne a inganta asibitocin to wa'annan su ne daga cikin abubuwa da ya wannan kasafin kuɗin ya kunsa a hajja to Allah ubangiji ya ba da ikon aiwatarwa Muna kuma gode maka babban sakataren jam'iyyar APC Alhaji Mai Malabo ne saboda damar da ka samu ka zo wannan fili ka ansa wasu daga tambayoyin masu sauraron mu mun gode. Na gode na gode. To kai ma Malam Yunusa, Malam Buhari Yunusa kumurya daga can Abuja da kuma Malam Haruna Muhammad Katsina da kuka taimaka ka ɗauki wannan shiri akan faifai muna gode muku da ku da sauran masu sauraron mu mun gode. mun gode sosai hayya. Haka kuma muna godewa wakilin sashen Hausa Nasiru Alhikaya a saboda kokarin da ya yi na wajen taimakawa aka hada wannan shirin. A halin yanzu kuwa Jummai Alli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sake gayyatar ku a makon gobe domin jin wani sabon shiri na sai bango ya tsage. yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke aiko mana ta hanyar imel To za mu fara ne da sakon haɗin gwiwa daga Alhaji Abbas Baffa chaladi da Mudassir Ibrahim Ningi da kuma Hamza Jakchan chaladi suka ce muna taya iyayen amina ali ɗaya daga cikin ɗaliban makarantar chibok da sojojin najeriya suka yi nasarar kubutar da ita a hannun boko haram allah ya bayyana sauran ɗaliban da waɗansu matan da ke hannun mayakan boko haram cikin ƙoshin lafiya muna jinjina wa sojojin najeriya da 'yan ƙato da gora akan aikinsu na kawo zaman lafiya a yankin arewa maso gabashin najeriya sako na gaba kuwa ya fito ne daga sadi saidu daura da kamisu na matasan asada kokari da aka yi na ceto ɗaya daga cikin 'yan matan chibok wata babban nasara ce da fatan za ta ba jami'an tsaro haɗin kai don ba su bayanai na sirri yadda za su ceto sauran 'yan matan sako na gaba kuwa na cewa salamu alaikum voa hausa to baba buhari lokaci ya yi da 'yan najeriya ke buƙatar takin zamani a gwamnatin ka domin kuwa maganar taki na ɗaya daga cikin dalilan da ya sa talakawa suka zaɓe ka sako daga bala muhammad damban jihar bauchi Assalamu alaikum VOA muna taya 'yan uwa da iyaye murnan kubutar da diyansu 'yar makarantar Chibok da dakarun sojin Najeriya da kokari da suka yi na kwato 'yar makarantar daga hannun Boko Haram daga Mansur na Awwa zangon daura da kuma Safiyanu Gumal zangon daura. Muna ƙara godiya tare da jinjinawa ga 'yan Najeriya da hakuri da suke nuna wa gwamnatin shugaba Buhari. Sako daga Badamasi Aliyu Rijiyar Lemo Kano wannan sako na cewa muna jajanta wa jama'ar da suka rasa 'yan uwansu a hadarin jirgin sama na masar wanda ya fada a tekun bahar rum da fatan allah ya kiyaye afkuwan haka a gaba daga saje saidu da saddaunan matasan a sada sakkwato shi ko Adamu Aliyu Ungulde daga Maiduguri ya ce Assalamu alaikum murya Amurka don Allah ku mika sako na zuwa ga shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sanya kwamitin gaggawa su je garin Dambuwa su gano wa idanunsu irin barna da 'yan Boko Haram suka yi tun shekaru biyu da suka gabata an kona mana mu kurmus da fatan sako na zai isa ga shugaba Buhari. Zuwa ga sashen Hausa na muryar Amurka ci gaba da samun baraka a jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya sai mu ce alhakin al'umman Najeriya ne ke ci gaba da fita. ganin yadda jam'iyyar ta kwashe shekaru goma sha shida tana gasa ne aya a hannu da fatan hakan zai zamo darasi ga 'yan jam'iyyar apc a halin yanzu daga mahmud saluhu ƙauren na moda jihar zamfara kuma da fatan za a mana afuwan kutsen da muka samu kafin ku ji wannan shirin yanzu a madadin daniel brown da ibrahim kalmasi garba da suka tani gabatar da shirin baki ɗaya mamun lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na amurka birnin washington dc